sakamakon bular wata kungiyar jagaliya da daba da wasu matasa suka kirkira a jihar Adamawa wanda yanzu ma ake walakabi da inshila da aikin su shine karbe kudade wayan hannu da kuma jaka daga hannun yan mata suna musu fadi yasa yanzu rakuna a jihar daukan matakin hana talla dan isa Adama hakimin jimita da ke fadar jihar Alhaji Ino Baba Faris wanda a yankinsa ne ma lamarin ya fi kamari ya ce sun ɗan wannan mataki ne ma sakamakon irin tu'annatin da waɗannan matasa ke yi a yanzu na baya bayan mako shine fadin da matasan suka yi wa wata yarinya da har ta kai ta ranta dalilin da ya sa muka ce ba masu a yi talla na irin kayan abinci haka da yaran mata kanana suke ɗauka suna talla akwai yara wasu yara da muke faɗa da su yanzu muka sa ana kama su wai shila group suna kwace kayan yaran mata su je su kwanta da su a cikin daji suna wahalar da yaran mata su gudu da su kwana da kwanaki yarinya ba gane ta ba shine muka ga ya kamata na kafa doka duk wata yarinya da muka ganta tana talla za mu bi ta mu je gidan iyayenta mu kama iyayenta iyayen za mu kama su mu hukunta su don abin abinda zaka samu a wajen yarinya da take tallanan zaman ta lafiya a gidanka ya fi mana alheri yaran matan nan iyayenmu ne bai kamata mu yi wasa da su ba duk wanda Allah ya bashi yarinya ya mace ya zauna amana ne Allah ya bashi ya sa hankalinsa a kanta ya karantar da ita ya koya mata tarbiya iyayenta a gida su koya mata yin abinci don ta samu zama a gidan mijinta lafiya ta haifi yara masu albarka amma a ba yarinya talla tana tallan gida su wani gujiya su wani menene ba za mu yadda ba wannan gari ni ne shugaba ni ko ni nake da garin nan ban yadda yarinya ta dauki talla ba to ko me iyaye da su dokan ta shafa ke cewa mm, to wannan dokar doka ce wacce take da kyau amma dokar ya kamata a ce an dan yi zama ya yi zama da jimillolinsa da masu anguwanninsa a ɗan tara wasu iyaye sabili da a fahimtar da su kyakkyawan manufa da yake kan wannan dokar ba a yi ta don a tazarta wani ko a musguna ma wani ba amma an yi ta ne domin cin a samu gyara da an yi wannan zai fi kyau akan ƙasa su ji shi kawai ina ga da hakan aka yi da zai fi dacewa da mutane mutane kuma zai fahimci menene ra'ayin mutane a kan wannan doka alhamdulillah dama irinsa muke so don abubuwan da mu muke gani ballantana mu da muke zaune cikin kasuwa muna ganin abubuwan da mu ran mu baya son su Allah ya ba mu aihuwa mata da mazan Allah riga ba mu amma irin wasu abubuwa da muke gani a bakin kasuwan nan ko cikin kasuwan nan abun ya wuce eh, min shirin ya koma mahalaka gaskiya hakimi ya yi zurfin tunani har suka zauna suka kafa wannan doka wannan dokar yanzu an yi gaggawa a kanta don mutane suna cikin cikin matsi yawanci yaran nan su suke taimaka wasu abubuwa suke kawa wasu kuma iyayensu ma ba su da lafiya wasu iyayensu sun rasu to sai dai kuma rundunar yan sandan jihar adama ma ta ce tuni fa ta soma kama irin waɗannan ɓata garin matasan to amma kuma ta nuna bace ranta game da yadda wasu ke neman ɓata mata suna dangane da wannan kamin da suke yi sp usman abubakar da ke zama kakakin na 'yan sannan jihar Adamawa ya koma bayyana irin nasarorin da suke samu akan waɗannan matasa. Mun dauki kwararren matakai muna kama su muna gabatar da su gaban kuliya amma abin bakin ciki shine mutane ko kuma wayannan yaran suna amfani da social media suna baza abin da bai kamata ba kuma wasu wanda ba su san hawa ba su san sauka ko kuma sun ki su bincika su san gaskiyan al'amari yara suna suna eh, ci mutuncin mutane yan sanda sun dauki matakai san wayannan yara za su shiga social media kan cewa an kama yaran da ba su sani ba ba su san hawa ba su san sauka ba mutane kuma wasu saboda rashin tumararun mu da mu hada karfi da karfe don mu yaki wannan abin da kafin su zo su zama muna wani aloba cikin al'umma. Espo Usman Abubakar kenan kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa. ke ma bayanan matakan da suka ɗauka na yaki da waɗannan 'yan shila ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya